yawa to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci abin da ake ta cewa wanda ko muka tambaye shi mai girma tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na najeriya can najeriya ta din da muka yi abin da aka ce ba zai yi ba yi domin yanzu da nake magana da ku muna tare da shi a nan washington dc inda ya sauka kuma yanzu haka muna taɗi da shi ne jin kaɗan bayan da ya dawo daga tattauna da wasu da 'yan majalisar dokokin amurka kaɗe wannan zuwan da ka yi a washington dc ka yi shi ne don nuna cewa za ka iya zuwa amurka da ake cewa baka zuwa koko da eh, aliyu dama na faɗa maka zuwa amurka na hannun eh, mutanen amurka in sun bani visa zan zo in ba su bani ba ba zan zo ba kuma sun bani kuma na zo gashi kuma ina tattaunawa da jami'ansu da ka gani dai a majalisar dokoki ko kuma congress za ke faɗa na tattauna da manyan su abubuwan da suka shafi najeriya da kuma dangantakan da najeriya take so ta karfafa tsakanin america da najeriya hmm. to eh, bayan su majalisar dokoki akwai kuma wasu da zaka gana da su a wannan zuwa da kai washington eh, eh, kwarai da gaske zuwa gobe insha Allah za ni state department ma'aikatar harkokin waje ba ma'aikatar harkokin waje domin tattauna da jami'in su mm-hmm. da kuma akwai wasu bayan su an ce za ka haɗu da shugabannin hukumar 'yan kasuwa ƙungiyar 'yan kasuwa a amerika can ba su ma zan sadu da su gobe insha Allah to wannan ziyara a bisa gayyatarwa ta zo bisa gayyatar kungiyoyi eh, daban-daban na amerika na amerika to to yanzu saboda haka dai tunda an ce ba ka iya zuwa ga ka zo daga yanzu watakila za a ki rage shakku na abubuwan da ake cewa ba za ka iya yi ba kenan wannan rashin fahimta ne aliyu me ake nufi da rashin fahimta a wurin mutanen najeriya ko a wurin eh, to domin an dare ana taimaka musu karya kuma sun zauna kan karyan mm. kuma duk kokarin da na yi yi musu bayani cewa ba haka ba mutane sun kasa ganewa to wannan zuwan na fata dai yanzu mutane za su gane ya a ɗauka wannan zuwan da kai haka fara haɗuwa da kusoshin gwamnatin amurka yana nuna kenan kana samun goyon bayan su a wannan takarar da kake ba shakka kana da karfin gwiwa cewa amurka za ta baka goyon baya ba shakka a wannan amerika a shirye take ta goya wa kowace kasa wanda take eh, take tafarkin demokradiyya mm. eh, kowa san kai dan kasuwa ne kana jin harkan kasuwancin ka yake yana da tasiri ga watakila goyon bayan da zaka samu daga amerika din eh to babban abu dai shine eh, najeriya kasar demokradiyya ce kuma mm. kowa ya sani abubuwan da muka yi domin tabbatar da demokradiyya a najeriya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen amerika amma da littattafan kai mun gode an ce za ka kawo mana ziyara a mura amurka don haka in ka zo za mu ƙara jin bayanai na abubuwan da ka tattauna insha Allah to mun gode to alhaji ya atiku abubakar kenan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a yayin da ya zo ziyara a nan washington dc inda kuma ya gana da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin amurka kuma kamar yadda kuka ci zai